يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu عزيز حكيم وبنجي ce illa تنصروه illa tanfiru يعذبكم azaban aliman, illa tanfiru da aka ce ku zabara in fa ku zaburo kun fito din ba yu'azzibukum azaban aliman ubangiji zai muku azaba azaba mai radadi a nan gidan duniya ku gamu da kaskanci dan kun ki jihadi ku gamu da raini dan kun ki jihadi a tofa muku yawo a fuska dan kun ki jihadi yu'azzibukum azaban aliman sannan wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ya musanya ku da waɗansu wanda ba ku ba lafazin qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya da waɗansu wanda ba ku ba ma'ana in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ku kun yin abin da Allah ya ce ku yi sai ubangiji ta Allah ya musanya ku da waɗansu ya kawo waɗansu zarata jarumai waɗanda ba matsorata ba sai su yi irin abin da ku kuka kasa ba za su zama irin ku ba yu'azibukum azabun aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sannan sai ce wala tadurruhu shay'a ba ku cutar da Allah komai ba idan kun yi haka din wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ma'ana mai iko ne akan ya canja ku da wadansu in yana so in ya yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhal ladzina amanu malakum zuwa yanzu nan gurin kamar mabuɗe ne na labarin yakin tabuka ana zaburar da musulmai ne ku tashi a tafi yakin tabuka wato a lokacin annabi kenan ku tashi a tafi yakin tabuka yakin tabuka kamar da kuka sani an yi shi ne a shekara ta tara bayan hijira muhimman yaƙe-yaƙe sun gabace yakin badar a shekara ta biyu yakin uhud a shekara ta uku ghazwatul ahzab a cikin shekara karshen shekara ta hudu ko kuma wato farkon shekara ta biyar ko cikin shekara ta biyar sulhul hudaybiya a shekara ta shida aka zo aka yi fatahu makka a shekara ta takwas ina fata an fahimta sannan kuma bayan fatahu makka aka zo aka yi hunaini duk a cikin wannan shekarar karan kanta aka je aka bude ta'if duk a wannan shekara sannan kuma da shekara ta tara ta faɗo shine sai aka zo za a tafi yakin tabuka wanda tabuka kuma wuri ne mai nisa tsakanin tabuka da madina kilomita ɗari shida ne kuma ubangiji da ya tashi da ya tashi jarrabar musulmai aka kaddar lokacin da za a tafi yakin na farko ana tsananin zafi kaga lokacin da kowa ya fi bukatar inuwa shi yasa munafikai suke cewa la tanfiru fil harri allati kullar jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun kuma a lokacin a shekarar ba a samu abinci ba kakar dabino ta kusa zuwa kowa yana saran yunwa da aka samu da fatara da wahala to za a fanshe ta a kakar dabino da ke tafi haka suke tsammani haka suke so haka suke sa rai to kuma kaga daidai lokacin kuma an ce kuma a tafi ba za ka tsaya ka je ka ci dabinan ba kakar dabinan ban da kai za a yi shi yasa ake kiranta ghazwatul usra yakin lokacin tsanani shi yasa duk yakin da annabi zai tafi sai dai yawa mutane saye baya cewa karara za a tafi kaza za a tafi kaza amma a tabuka yace kai tabuka za mu saboda tafiyar nisan tafiyar da wahala da ke ciki kuma a lokacin zarata suka fito suka ce lalle a tafi wato waɗanda suka bi shi allazina taba'uhu fi sa'atil usrat suka ce lalle a fita a tafi imam al-bukhari ya ce mutane sun kai dubu goma amma sauran littattafan sira irin su ibnu hisham irin su al-waqidi da sauransu suka ce sojojin annabi sun kai dubu talatin a yakin tabuka a gangan da aka tafi manzo Allah ya nemi taimako daga wajen masu dukiya Usman ya taimaka ya sake taimakawa ya sake taimakawa manzo Allah ya ce man yuje jaysal jaishal ujra al usra falahu al janna ko man jahaza jaysal usrati falahu al janna dukkan wanda ya kawo agaji aka yi tattalin rundunan nan ta lokacin tsanani aljanna na gare shi Usman ya tattara ya kawo dukiyarsa dukiyar da ba wanda ya bayar da irinta shi yasa ko da 'yan tawaye waɗanda suka ce ba su yarda da mulkinsa ba suka ce shi ɗagutu ne ya jawo dangin gidansa ya babba su mukami suka tsallaka gidansa bayan sun ture shi sun ce ba shine limami ba sun kafa wani shi shine limami ya wuce gaba ya haƙura ba waɗanda suke son shi suka zo suka ce kai ne khalifatul Musulmi wanda musulmi suka yarda da kai kai ya kamata ka zo kai mana sallah dan me waɗansu ƴan tawaye za su hana kai zanto sun nada limamin da ba kai ba kai kuma kana gida sun hana ka fitowa ka fito mu zari ta kuɗi sai ka mana sallah yace ku tsaya ku sallah tana daga cikin abin da yafi tsada a cikin ibada wanda duk ya iya ta kubi idan yana da mummunan hali cikin waɗansu ababen ku dai kun bi sallah dan ya iya mummunan halin su cikin wani abin kuma ta shafe shi dai kun kalle amma ya kifta ya ce ba zan yi da in yi wani abin da za a zubar da jinin musulmi ba saboda ni da suka shigo ya tunatar da su ya kalle su ya ce ba ku da labarin manzon Allah ya ce dukkan wanda ya taimaki yakin da za a tafi tabuka manzon Allah ya lamunce masa aljanna suka ce masa manzon Allah ya faɗa ba ku san cewa ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa musu tsoka ba suka ce wallahi mun sani kana amma ba za mu kai ba shugaban mu bane ba kaga fitinannu ba yau aka fara ba dan wani ya zo ya fitina yanzu ga duk yana da waɗansu salaf ɗinsa da suka gabace ma'ana sun yi da musulunci sabai ba za su je Wai menene ya naɗa danginsa a cikin gwamnati ya sa wancan ya sa wancan sahabin manzon Allah fa khalifa salikin manzon Allah suka hana shi fita daga gida yana cikin karatun alqur'ani suka kashe Hassan bin Sabit ke cewa dhahu bi ashmata inwan sujudi lahu yuqatti'u al-layla tartila wa qur'ana yake cewa dattijo mai furfura suka zo suka yanka shi ga alamar sujada a gocinsa sai ma hum fi in min azr sujud yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana tasbihan wa qur'ana yana yanke dare wajen sallan nafila da karatun alqur'ani amma ba su alfarman nan ta hasanat da yake da sunan musulunci hasanat din da yake da sunan musulunci ya taɓa yin kaza ya taɓa yin alheri kaza ya taɓa yin alheri kaza duk ba su masa ba wannan wannan dukkan alamar halakakke ko wanda yake ya bi hanyar waɗanda ba mai tsira ba shine wanda baya iya kidaya hasanat kan mutane yana bin su ne ya rike kidayan laifin su da ka zo yana kallon ka so yake kalle ka yaya kake gemun ka ya kai nashi tsawo rigarka da tashi daidai wa daida ko kuma shi ya fi ka dagewa to kai din ba daidai kake ba a yayi kaza kullum so yake ji ka hularka rigarka agogonka ka, me kashi me kasha ne shi yadda ka san wato ainihin yadda ka san kuda haka yake baya sauka sai akan najasa baya neman wuri mai tsarki inda aka sa turare kuda baya bi sai inda datti da doyi da wari yake shi yake bi shi so yake kawai ya ci gyaran ka wane ai halakake ne wane dagutu ne wane kafiri ne wane kaza ne shine kawai aikinsa kai ka ce za a tambaye shi gobe kiyama nawa ka kafarta cikin musulmai yace ya Allah na kafarta kaza kamar wannan abin shine aka aiko shi duniya yi man dan affan yana ji yana da resource duk daga ci jahazu ji ukra ya ba da taimako ya ba da taimako har sai da manzon Allah ce ma darrabna affan ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra ibn ko ma darra usman ma fa'ala badal daga yau duk da usman ya aikata ba zai ci ba zai hana shiga aljanna saboda irin taimakon da ya bayar wajen jefin usra abinci kayan fada da menene aka haɗu aka tafi munafikai suka ta bada uzurin ƙarya suka ki tafiya waɗansu daga cikin mummunai masu ƙarfin imani amma shaidan ya sa ba su tafi ba ya lankwasar da su a gida aka yi bayanin tubansu ka'ab da sauran ƴan uwansu guda biyu kamar yadda bayanin zai zo nan gaba mummunai suka nuna jarinta aka tafi ababai da dama da durusta masu yawa suka faru a wajen wannan yakin wanda waɗannan ayoyi za mu je fitilla fitilla mu rinka fitar da fikihun da ke cikin su dan mu samu guzuri mu samu ilimi mai amfani ubangiji ta ala ce illa tansuruhu idan dai ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain lokacin da kafirai suka fitar da shi daga cikin makka thaniya ithnain yana ɗayan biyu izu ma fil ghar yayin da su biyan suke cikin kogo izi ya qulu li sahibihi yayin da yake cewa da sahabinsa sayyidina abubakar la ta tahzan inna allah ma'ana karka damu allah na tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم fashin bakin wannan aya filla filla da kuke wanda ke cikin ta sai dai ayi mutum gobe Allah ya kamu wannan yana tambaya dangane da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'adal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa ida'atal mal menene ma'anar wannan hadisi ma'anarsa ubangiji ta'ala ya haramta muku waɗannan al'amura huquqal ummahat ya haramta muku saba ma iyaye mata a nan an ambaci iyaye mata saboda girman haƙƙin uwa a musulunci ya ɗara na uba su duka guda biyan wajibi ne mutum ya kyautata musu wa bil walidaini ihsana amma uwa kuma ta fi girman haƙƙi sama da uba saboda hadisin da wani sahabi yake cewa dukkan mutane wa ya fi cancantar kyautatawa ta sai manzo Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa har sai da faɗi mahaifiya so uku sannan ya ambaci uba a karo na hudu sai wannan ya nuna mahaifiya ta fi girman haƙƙi da haka nan ma sai aka keɓance ta da hukunci Manzan Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku uquqal ummahat sabawa iyayen ku mata wa wa'adal banat da binne iyaye mata da rai wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya idan mutum an haifa masa mace sai binne ta da rai wa man an wahat ubangiji ta Allah ya hana ku rowa haɗu da roƙo akwai wanda yake da tsananin rowa shi ba zai bayar ba amma kuma zai roƙi mutane nasu to ka zama marowaci din baya da kyau kuma ka zanto maroki din kuma shi ma duk baya da kyau wa kari halakum qila wa qal Allah ya ki muku qila wa qala shine ya da jita jita ka ji labarin da baka da tabbas baka san maka masa ba amma ka je ka ci gaba da yada shi shi yasa manzo Allah ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum laifi duk abin da yaje ce sai ya faɗa in dai duk abin da kaje sai ka faɗa baka tsaya kai bincike to zaka zama tataccen makareci ba tare da ka sani ba wa kasrata su'al sannan an haramta muku an ki muku yawan tambaya to malamai suka ce abinda ake nufi yawan tambaya a nan gurin in dai wadda take da alaka da addini ce ita ce tambaya ta yar kure kana son ka gwada malamin ka ga ya sani ko bai sani ba kai masa tambaya dan ka kure shi to wannan kafiran da sun rinka yawa annabawa irin wannan tambayoyin dan su kure su Allah ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل wato kuna son ku rinka yi wa annabin ku tambayoyi na yar kure irin yadda aka rinka yi wa annabi Musa tambayoyin yar kure a dadan a kure shi to irin wannan tambayar bata halatta ba ko mutum yayi tambaya cikin abin da ilmantuwa da shi baya da amfani sa kuma ba ta cutar da kai komai To wannan tambayar ma ba ta da amfani kamar mutum ya ce na ji an ce fir'auna yana da wani sa sunan shi hamana to shi hamana da shi da fir'auna waye girmo ni to kaga nan idan ka gano waye girmo ni sai me kuma in ka jahilci haka sai me sannan shi fir'auna yana da mace sunanta asiya banda ita yana da waɗansu matan to in ka gano yana da waɗansu matan sai me kuma in ka jahilci haka kuma sai me sannan fir'auna shekarunsa nawa a duniya kafin ya mutu kaga duk waɗannan ilmun la yanfa wa jahalun la yadur ilimin da baya da amfani jahilcin da baya cutarwa kenan abinda malamai ke kiransa to irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani kuma ba a san mutum ya shagaltar da kansa wajen yin su ko kuma ka yi tambaya dan a faɗi laifin wani ka ji daɗi wannan tambayar ita ma ba ta da kyau dan kana da mummunan niyya inna mal amalu bin niyyat kai niyyar ka yanzu ba ta da kyau inda a ce ka yi tambaya dan wani ya gane sa ya gyara wannan ita ce manufarka to wannan niyya ce mai kyau amma ka yi tambaya dan in an faɗi laifinsa kai ka san ba haka bane ka ji daɗi to kaga mummunan niyya ce duk irin wannan tambayoyin ba su da kyau wa ida'atul mal ubangiji ta'ala ya ƙi mana tozalta dukiya tozalta dukiya shine yin almubazzaranci wajen kashe ta wannan haramun ne almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Allah ce masu almubazzaranci dangin shaytan ne yan uwan shaytan ne wa kana shaytan li rabbih kafura wanda yake cewa sau da dama a cikin tafsirin ka sai ka ambaci waɗansu hukunce hukunce sai ka ce amma ba za a aiwatar da su ba sai karkashin sarki musulmi ko halifa musulmi tambaya ta anan wace hanya ce ya dace a bi dan a samar da halifanci na musulunci a ban kasa hanya ta farko imani idan imani ya nuna a cikin zukatan dukkanin musulmi ko kaso mafiya yawa nasu dan ba sharadi bane sai kowa musulmai dinnan a ce adadinsu to kowanne ya samu guzuri na imani da ya iya yin jihadi ya iya bada ransa ya iya bada dukiyarsa su duka gaba daya ko kaso mafi yawa daga cikinsu. su to wannan hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu din to kuma sai a sami wato ainihin hijira mutane su kaurace wa dukkan tsarin da ba na Allah ba su rayu akan tsarin Allah bayan imani ya nuna a cikin zuciya to ita kuma hijira iri biyu ce akwai hijira daga shirka zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga sabo zuwa ga da'a wannan ita ce hijira ta farko dai sai in mutum ya yi ta ne zai iya hijira ta daga gari zuwa gari dukkan mutumin da bai kaurace shirka ba bai kaurace bid'a ba bai kaurace ayyukan sabo ba to ba zai iya yin hijira ba wadda take ta daga gari zuwa gari dan haka duk lokacin da ake magana hijira wannan ake nasantawa a farko fa man kanar hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga ila Allah wa rasulihi to kaga kenan ba daga gari zuwa gari ba alhijra ila Allah shine suka ce bit tauhid wal hijra ila rasulillah bi mutaba'ati sunnatihi alaihi salatu wassalam ina fata an fahimta ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan a cikin littafin um, wannan na karamin littafi ina jin zadul muhajir sunansa ko wani a makamancin haka risala ce tsagira kuma yayi bayani akan hijira da waɗansu bangarori nata kuma a cikin littafin um, zadul ma'ad fi hadi khairul ibad to idan aka samu imani ya nuna a cikin zukatan mutane aka samu mutane a rayuwarsu ta yau da gobe da mu'amalarsu a gidajensu su da iyalinsu kasuwancinsu zamantakewarsu duk sun kauracewa ha'inci sun kauracewa algushu sun kauracewa dukkan wani tsari na zamba da cuta sun koma tsarin Allah tsantsa to wannan tabbatacciyar hijira kenan to a wannan lokaci su da kansu za su ga waye ya kamata su yi wa mubaya'a a cikinsu saboda matakin su na ilimi matakinsu na ikhlasi matakinsu na tsoron Allah ya kai na su sallamawa wani in sun gane wani ya fi su cancanta a ilmance da kuma ta fuskar tsoron Allah da tarbiyya to lokacin da aka sami irin wannan shine mutane za su iya jihadi sannan sai dole musulunci kuma ta tabbata ina fata an fahimta to kaga hanyar tana da tsawo kuma gajera ce tsawonta shine wato tana buƙatar aiki amma gajartar ta abubuwan da take buƙata ba su da yawa matatakala ɗaya biyu uku zuwa hudu sai ga an fada cikin daular musulunci to amma kafin a tsallake matatakala ta ɗaya kafin a shiga ta biyu kafin a shiga ta uku to a nan gurin ake samun rudani kuma duk lokacin da ka taho za ka tsallake ta farko ka ce ban da ita bari a je ta uku ko ta hudu idan an kafa daular musulunci a dawo a gyara wannan din daga baya to kuma ka riga ka yi kuskure tun farko daular ba za ta kafu ba ballantana kuma ka ce ka dawo ka gyara wannan sannan samar da daular musulunci wajibi ne namu na buduka. duka amma gyara shikashikan imani a cikin zukata gyara aqida gyara sallah gyara azumi gyara zakka wajibi ne na kowane ɗaya a karan kansa shi to kaga akwai bambanci tsakanin wajibin mu na mu duka da wajibin kowa a karan kansa to ko da wani lokaci mutane ba sa iya taruwa su yi wajibin su na gari duka sai bayan sun iya yin wajibin su a matsayin su na ɗaiɗaiku in ba za su iya wannan ba to wancan ma ba za su iya su Allah gane da mu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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حديث يا زو cikin sunan na Abu da na Tirmidhi da musulun da Imam Ahmad dan Hanbal manzo Allah ce dukkan namijin da ya tayar da matarsa cikin dare suka tashi suka yi sallan nafila tare shi da ita to za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirati bai ce mana ba wanda ya je zikirin juma'a suka zagaye kyalle suna yi da sauti ɗaya suna rerawa manzon Allah bai faɗi wannan ba amma ya faɗi wancan saboda haka fassara ayar ba yadda manzon Allah ya fassara ba wannan kuskuren fassara ne ka duba kuma cikin tafsirin ibnu kasir shi zikiri da ake yi na ranar juma'a da za a haɗu a zagaye kyalle ana yi shi bid'a ne ba da asali cikin addini dan ana son zikiri kowa ya shi kadai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da haka ya kamata a hattara wannan kuma yana tambaya cewa shi ɗalibi ne a makarantar koyon aikin likitanci a nan teaching hospital na maiduguri to suna da wani ma'aikaci wanda yake magulmaci yana yawan haɗa mutane faɗa har ma aka rika ganewa to abin yanzu ya ƙetare su har ya kai ga yana shiga wajen malamai ko wajen mata na malamai su haɗa gulma to irin waɗannan mutane da aka san su su biyu ne sanannu ne duk ɗalibai sun san duk wanda aka yi faɗa mutum biyu wanda suka hada su faɗa don magulmata ne sun iya ƙarya sun iya tsegumi ya halatta ambaci sunansu akan mimbarin juma'a da laifinsu mataki da za a yi na farko shine a yi musu nasiha idan sun kici ya halatta a faɗi sunansu kowa ya ji don kowa ya kubuta daga sharrinsu amma sai an musu wancan sun kici sannan za a je wancan Allah shirye da su su gane wannan yana magana kan manyan sunayen littattafai da suka shahara a fannin adabi tare da sunayen mawallafansu nan kaga ba tambaya ba ce ba ta makaranta a fagen adab sun ambaci rukunan adab suka ce rukunan adab ga ɗalibin da yake son ya karanci adab ya san shi littattafai hudu ne Allah sa iya tuno su duka na farko akwai littafin adabul katib na ibnu kutaiba kamar jizi'i ɗaya ne bai fi wannan girma ba haka littafi ne mai kyau kwarai da gaske na biyu akwai littafin albayan wa tabiyin na jahiz wannan littafi ne babba kamar mujalladi uku sannan kuma akwai littafin alkamil fil lugati wal adab na almubarrid to na manta na hudu amma dai waɗannan ukun Allah ya sa na tuno su sukan ce waɗannan su ne rukunai a adabin larabci duk wanda ya karanci waɗannan sosai zai zai zai zai gwanance a adab to banda su kuma akwai littattafai na adam masu yawa ko na da ko na yanzu daga ciki akwai littafi mai kyau na ibn abdul bar littafin bahjatul majalis wannan littafin yana da kyau juz'i uku ne shi ma na adam to banda shi akwai tare littattafai masu yawa shi dai adam ba tare littafin bane ba yawan karatun shine adam. idan kana so ka kware shi ne yawan karatu kamar yadda shi jahiz jirin ka yi tunda ne duk wanda zai maganar adab sai ya kawo maganar jahiz to shi kuma jahiz wato wajen dai nacin karatu lalle ana sarawa jahil mutumin da yake zuwa shagon da ake sayar da littattafai ya biya kuɗi ya ce a bashi dama ya kwana a ciki su kuma su samu riba biyu gashi ya ba su kuɗi zai kwana a ciki kuma gashi yana musu gadi shi kuma gurin sa ya karanci littattafan da baya da su a labirari dinsa waɗanda zai kwafe kuma ya kwafe da hannu suka ce duk irin yadda ya kokarin ya cika wa littattafai alkawalinsu su littattafai ba su cika masa alkawalinsa ba domin littattafai ne suka jibgo masa aka yi faɗi ya mutu saboda nacin karatu shi ne ce duk abin da ka gani a rubuce ka karanta wannan falsafa ta shi ta duk abin da ka gani a rubuce ka karanta waɗansu ɗin sun ɗauke ta a matsayin a eh, falsafa ce mai kyau suka ce domin ɗayan biyu ne in mai amfani ne zai amfane ka in mai cutarwa ne kuma ka gane cutar sai ka kauce mata to amma ba kowa ne kuma zai karanta cuta ya gane cuta ce ba ina fata an fahimta sai bayan mutum yana da hasana yana da garkuwa da za ta tsare shi amma dai babban abin da ke sa mutum ya kware a fagen ilimi wanda kuma adabi na ciki shine yawan karatu yawan karance karance yawan kwatanta abin da ka karanta da abin da wani ya karanta suka ce dan kayi karatu kai kadai a gida kayi nazari baka tattauna da kowa ba baka sanin ka sani ko ka fahimta daidai ko kai kuskure amma sai ka hada kai da wani yanzu ko mahaddaci baya gane lalle haddasa tano na sai ranar da je aka kafa tukuri da shi aka yi musaffa daga bakara zuwa nasi aka kwana ya ga cewa bai ha'inci kansa ba wajen da an jima ya dauki buta ka san akwai gardawan da suke dabara in ya ga ta kusan zawowa ga zagowa kansa yi lissafi ya ga izifin da za a zo kansa yana da wahala sai ya dauki buta wai zai canja alwala a kwanacin <laughs> baka gudu wajen canja alwala ba to kai ne hafizi dan ka ji su sun ji ka shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa duk abin da ka karanta ba ka gane ingancinsa sai ka hada da abin da wani ya karanta amma ka je ka yi nazari kai kada kula a cikin gida baka tattauna da kowa ba baka yi gumurzu da ɗaliban ilimi ba Da kai sai waɗansu 'yan muridai da suka zagaye ka da kayan magana sai sami ina wa a tsana ya za ka gane kai malami ne sai ka haɗu da sauran ka ce an ce an yi bayayyar dalili an yi musayar dalilai da ka'idoji na ilimi to sannan kasancewa eh ka isa kai ma ka fito kai magana imam malik ce ban yadda na fara karantarwa ba sai da mutum saba'in cikin waɗanda sun isa a madina suka ce ya kamata ka fara karantarwa sun gwada shi sun ji shi shi ma ya gwada su ya ji su to amma yanzu kaga abin ba haka yake ba duk wanda ya ga dama kawai sai yawa kansa naɗi kawai ya fito ya ce shi ma malami ne illa iya karu kunan zama malanta gurgudan yadda raunin ka ya fi girma kuma in kaga dama nan ka yi shi mai launin launi rodi rodi shine binni dan ka bada tsoro wani kore kore tsanwa tsanwa <laughs> Allah rufa mana asiri Allah ba mu ilimi mai amfani wannan kuma yake cewa menene tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn qayyim da Nasiruddin Al-Albani ina jin sunan su amma ban san su ba wannan ba zan yi a ce a cikin karatu a bar tarihin su ba Sheikhul Islam dai shine Ahmad Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah an haife shi hijiran annabi na shekara 661 ya mutu hijira na 728 661 ina fatan mun fahimci wannan wannan shi ne shekul islam ibn taymiya gagarumin malamin da bayan ya shuɗe zuwa yau marubuta sun yi shaidar a samu mutum irinsa a babin aƙida da tafsiri wato da sauran ulumul islamiyya to ba a cewa babu amma dai an bincika dai a cikin waɗanda suka fito aka ji kururuwar su ba a sami irin shekul islam ibn taimiyya ba har makiya sun yadda cewa wato ainihin lalle mutum ne mai ilimi mutum ne mai takawa mutum ne mai tsoron Allah har makiyansa in dai za su yi adalci wannan shine shekul islam ibn taimiyya ibn al-qayyim kuma almajirinsa ne shi kuma an haife shi shekara ta 691 ɗari shida da casa'in da ɗaya idan ban manta ba ya mutu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da wani abu na manta yan kan amma ɗari bakwai da hamsin da wani abu almajirin ibn taimiyya ne saboda tsabar almajirci wurin ibn taimiyya aka kulle ibn taimiyya a kurkuku ya bin shi suka yi zaman kurkuku tare <laughs> saboda amfani da iliminsa idan yan kurkuku aka sallame su aka ce wa dinka ya kare mutum ya fita ya ce ba zan fita ba tunda shekul islam yana ciki saboda karatu da suke samu da ilimi da suke samu kawai abin da ake a zaman shi kenan zaman kar haddace qur'ani tattauna kan hadisin manzon Allah fassara wata aya cikin ayoyin alqur'ani an safatawa kishirwar ilimi da yan kurkuku suke da ita duk ta mutu don haka idan aka ce an sallame ka mutum ce ba zan tafi ba ibn al-qayyim sun yi kifta da kurkuku har lokacin sai da ibn taymiya ya rasu shaykh nasiruddin albani kuwa babban malami ne da ya rayu a wannan karni mun rayu da shi a wannan zamani da muke ciki an haife shi ba tuna ba a ta hijira amma shekarar miladiya shine 1914 1914 kuma ya mutu 2001 wato shekaru kaɗan da suka wuce baya kenan ya yi shekaru sama da tamanin a duniya ba abin da yake ban da hidimar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar wallafa da rubuce-rubuce kawai shekara sittin. wannan ta wallafa da rubuce-rubuce banda kafin ya fara wallafa yana da mashahuran littattafai silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a da silsilatul ahadith as-sahiha ga irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil da dai sauran littattafai musamman akan abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ce ta wannan zamani Allah ya ajiye ta a wannan zamani kowa ya ganta Allah ji kansa da gafara su duka Allah ji kansa da gafara su duka su ahlus sunna ne su duka kowanne yayi shuhura wajen kafa sunnar annabi da yakar bid'a su waɗannan manyan malaman duk wanda kaje yana son su alama ce ta ce ahlus sunna ne duk wanda kaje yana zagin su ko yana kushe su alama ce ta cewa kasar gumin dan bid'a ne Allah tsare mu da bid'a a'a wanda kaje sun soke shi jahilai ne kuma shi jahili dan ya soke ka kai sai ka damu wai jahilai su cewa albani wai murji'a ne ka tambaye shi kalmar murji'a din kanta menene tasrifinta a cikin larabci shi wanda ya wannan magana daga ina ya same ta yau aka fara amfani da ita a tarihi wa ya fara rubuta kalmar murji'a kuma su waye murji'a a wani lokaci suka kunno kai menene usul na bid'ar su su matsalar jahilai ba sa yadda a tattauna da su a haka in ka fara tattauna sai su tayar da rigima kaga sai kai shiru izana taqassafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa ya zance kar ka bashi ansa domin yin shiru yafi bashi takaici idza kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan ya mutu idan ka mayar da martani sai ya ji daɗi <laughs> ya ji daɗi amma idan kai banza da shi sai ya je mutu da bakin ciki zai haɗa shan ruwa da sahur ba tare da ya yi bacci a tsakiya ba saboda damuwa